ومتعه بالصحة والعافية واحفظه من كل شر ومكروه قال الإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن الجوزي ابن القيم الجوزية في كتابه الفوائد وإذا هتل المعاصر وهو القرآن والمحل القابل وهو القلب الحي ووجد الشرط وهو الإصغاء وانتفى المانئ وهو الاشتغال القلب وذهوله عن معنى الخطاب وانصرافه عنه إلى شيء آخر حصل الأثر وهو الانتفاء والتذكر فإن قيل إذا كان إذا كان التأثير إنما يتم بمجموع هذه فما وجه دخول أداة أو في قوله أو ألقى السمع والموضع موضع والموضع موضع واو الجمع لا موضع أو التي هي لأحد الشيئين قيل هذا سؤال جيد والجواب عنه أن يقال خرج الكلام بأو باعتبار حال المخاطب المدعو فإن من الناس من يكون حي القلب واعيه تام الفطرة فإذا فكر بقلبه وجال بفكره دله قلبه وعقله على صحة القرآن وأنه الحق وشهد قلبه بما أخبر به القرآن فكان ورود القرآن على قلبه نورا على نور الفطرة وهذا وصف الذي قيل فيه ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق وقال في حقه وقال في حقهم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء فهذا نور الفطرة ألا نور الوحي وهذا حال صاحب القلب الحي الواعي قال ابن القيم وقد ذكرنا ما تضمنته هذه الآية من الأسرار والعبر في كتاب في كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهلية فصاحب القلب يجمع بين قلبه وبين معاني القرآن فيجدها كأنها قد كتبت فيه فهو يقرأها عن ظهر الغيب عن ظهر قلبه ومن الناس من لا يكون تام الاستعداد واعي القلب كامل الحياة فيحتاج إلى شاهد يميز ما بين الحق والباطل ولم تبلغ حياة حياة قلبه نوره وذكاء فطرته مبلغ صاحب القلب الحي الواعي فطريق, فطريق حصول هدايته أن يفرغ سمعه للكلام وقلبه لتعمله والتفكر فيه وتعقل مآليه فيعلم حينئذ أنه الحق فالأول حال من رأى بعينيه ما دعي إليه وأخبر به والثاني حال من علم صدق المخبر وتيقنه وقال يكفيني خبره فهو في مقام الإيمان فالأول في مقام الإحسان هذا قد وصل إلى علم اليقين وترقى قلبه منه إلى منزلة عين اليقين وذاك معه التصديق الجازم الذي خرج به من الكفر ودخل به في الإسلام وعين اليقين نوعان نوع في الدنيا ونوع في الآخرة فالحاصل في الدنيا نسبته إلى القلب كنسبة الشاهد إلى الغائب إلى العين وما أخبرت به الرسل من الغيب يعاين في الآخرة بالأبصار وفي الدنيا بالبصائر فهو عين يقين فهو عين يقين في المرتبتين إن الحمد لله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 وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بيانك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساكة سادوها أولا شين نسالة البركة وأنا مسلاتي نجوم آل فينا شكين جامع البعيرو تكنو a wannan yammaci na laraba yau muna 21 ga watan rajab hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1443 wanda kuma yake daidai da 23 ga watan biyu miladiya ta 2022 a wannan majalisi na mako-mako wanda muke karatu a cikin wannan littafi mai suna alfawa'id na al'imam al'allama muhammad ibn abi bakar ibn qayyim al-jawziyya rahimahu ta'ala wannan shine darasin mu na biyu cikin wannan littafi idan ba a manta ba ibn qayyim yana magana akan tadabburin alqur'ani wato tintintini a cikin ayoyin alqur'ani yayin da mutum ke karanta su da halarto da ma'anoninsu da ƙoƙarin fahimtar saƙon da yake ciki wanda wannan shine babbar manufa ta ainihin saukar da alkur'ani saukar da alkur'ani saboda wannan to yana sharhin wannan ayar da suke cikin suratu qaf ah, inna fi zalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a huwa a cikin wannan abu da aka ambata a wannan sura la dhikra akwai fadakarwa akwai jan hankali liman kana lahu qalbun ga wanda yake da hankali aw alqasam aw huwa shahid ko kuma ya kasa kunne yana tare da zuciyarsa sharhin wannan aya ita ce shine ibn al-qayyim alaihi rahmatullah yake a cikin wannan fa'ida ta farko wanda ya kirawo qa'idatul jalila yace fa idza hasala al-mu'assir wa huwa al-qur'an والمحل القابل وهو القلب الحي ووجد الشرط وهو الإصغاء وانتفع المانع وهو اشتغال القلب وذهوله عن معنى الخطاب وانصرافه عنه إلى شيء آخر حصل الأثر وهو الانتفاء والتذكر waɗannan sharuɗa da ya ambata wanda ya ce wannan aya ta kunshe su الله duk wani wanda zai fahimci littafin su tabbata na farko dai almu'assiru shi mai yin tasirin kansa shine alqur'ani sannan kuma na biyu shine almahallu alqabilu shine zuciyar da zaka ta karbi wannan alqur'ani ita ce zuciyar rayayya to sannan kuma a samu tabbatuwar sharadi shine kasa kunne da karkada kunne da sauraro sauraro na fahimta sannan kuma a samu intifa'ul mani'i a samu kaucewar ko ainihin koruwar abin da zai hana a amfana din shine ishtighalul qalbi wa zuhuduhu shine ya zanto zuciya bata shagala ba zuciya bata tafi wani wuri ba da tunani to in aka samu waɗannan abubuwa guda hudu sun cika to da wahala a ce ba a samu amfanuwa da abin da ake karanta na alkur'ani ba yace fa idza mu'assir wa huwa al idan shi mai tasirin ya samu wanda shi ne Alƙur'ani, mahallul qabil wa huwa alqalbul aka samu kuma mahallin da zai karɓi wannan karatu wanda karatun zai shiga ciki wanda shine zuciya rayayya wa da shartu kuma aka samu sharaɗin ya tabbata wa huwa al-isgha'u shine kasa kunne da sauraro wanta al-mani'u sannan abinda zai hada amfana ɗin kuma ya kau wa huwa ishtighalul qalbi shine shigaltuwar zuciya wa zuhuluhu an ma'anar khitabi da kaucewarsa daga ma'anar wato fahimtar ma'anar da ake maganar da ake wan sirafuhu anhu ila shay'in akhar da karkatawa karkacewarsa zuwa ga wani abu daban hasal al-athar wa huwa al-intifa'u wa tadhakkur to idan ka samu waɗannan abubuwa hudu sun cika to za a samu tasirin abin da ake bukata shine amfanuwa da kuma wa'azantuwa da shi alqur'ani to tadabburin alqur'ani shine muhimmin abin da Allah subhanahu wata'ala ya saukar da alqur'ani saboda shi kamar yadda muka yi bayani a wancan karatu Allah subhanahu wata'ala ya saukar da alqur'ani domin a yi tadabburinsa ba wai kawai a karanta shi mujarradin karatu ba karatun alkur'ani ba tare da fahimtarsa ba wani ba shi ne munadin ko manufar saukar da alkur'ani ba kitabun anzalnahu mubarakun liyadabbaru ayatihi to littafi ne da muka saukar da shi ne albarka domin su fahimci ayoyinsa fahimta ta gaskiya fahimta ta hakika afala yatadabbaruna alquran am ala qulubin aqfaluha me yasa ba za su rika fahimtar alqur'ani yadda yake ba suna tuntuntuni a cikin abin da ake karanta musu ko suke karantawa shi yasa za mu ga magabata daga sahabbai da tabi'ai da sauran malamai sun ta jan hankali akan wannan cewa alkur'ani a karanta shi a fahimce shi a yi aiki da shi wannan shi ne muradi shi ne manufar saukar da shi ba kawai a karanta shi ba a iya tajwidinsa ko a haddace shi ba tare da fahimtar me yake faɗa ba wannan ba shi ne buƙatar ta sa aka saukar da alkur'ani ba tadabburi shi ake so a yi da shi a fahimce shi a fahimci saƙon da ya zo da shi kuma a sanya wannan saƙon a cikin aikace abdullahi dan mas'ud wanda ya san yana ɗaya daga cikin makarantun sahabbai kuma yana daga cikin masana tafsirin alkur'ani mai girma wanda ya san Allah subhanahu wata'ala ya bashi sanin ayoyin alkur'ani da fassararsa yana cewa la tansuruhu nasarar dakhli wa la ash-shi'r ولا تهدوه حز الشعر قفوا عند عجائبه وحركوا wa la yakun يكن ahadikum akhir as السورة ce kada ku rika watsar da alkur'ani wato kuna karanta shi haka kamar kuna watsar da kwallon dabino kamar da ka ci dabino ka tattara kwallon ka watsar kuna zubo karatunsa haka nan ba tare da kuna fahimtar da kuke karantawa ba sannan ce wala ta hudu hazda shi'ir kada ku rika wato karatun karatunsa kuna jan shi haka da gaggawa kamar kuna karanta waƙe ba tare da tsayawa ku bi shi daki daki ba kamar yadda Allah ce wa rasul qur'ana tartila sannan ce wa kaifu inda ajaibihi ku tsaya ku yi tunani a waje a guraren abubuwan mamakin ta guraren da ya ambaci abubuwa waɗanda za su ja hankali ku tsaya ku yi tunani akan wannan wa harriku bihi alqulub sannan ku girgiza zukata da alqur'ani ku girgiza zukata da abinda kuke karantawa ta hanyar ku fahimci abinda kuke cewa kuke karantawa kuma zukatan su raurawa nabal mu'minuna alladhina idza dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun Allah ce innama almu'minuna alladhina idza dhukira Allah wajilat qulubuhum mu'minai kawai sune waɗanda idan aka ambaci Allah zukatansu za su rarrawa wa iza tuliyat alaihim ayatuhu idan ka karanta musu ayoyin Allah zadatul imani ayoyin za su kara musu imani Allahu nazzala ahsana alhadith kitaban mutashabihan mathaniya taqsha'iru minhu julud alladhina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah Allah subhanahu wata'ala yace Allah ya saukar da ahsana alhadith zance mafi kyau littafi ne wanda yake gaskata junansa mutashabihan yana gaskata junansa baya tufka da warwara masaniya sannan mai biyun ta sako yana kawo sako na albishir ya kawo kuma sako na ainihin gargadi ya kawo maganar yan aljanna ya kawo maganar yan wuta ya kawo maganar annabawa da salihai ya kawo maganar kafirai da waɗanda suka bijirewa biyar Allah ya kawo maganar aljanna ya kawo maganar wuta misali yana biyan ki sakonsa duk sakonninsa suka zo biyu biyu takshayirru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum fatin waɗanda suke tsoron ubangijinsu tana suna tashi yayin da suka ji ana karanta sun fatin sai su tashi sai ka jikinsu ta rika kadawa tana tashi sun matalinu juluduhum sannan zuka sannan fatinsu su sanyi su yi taushi wa qulubuhum ila dhikrillah sannan zukatansu su karkata zuwa ga ambatan Allah zalika hudallahi yahdi bihi man yasha wa man yudlil lahu fama lahu min had wannan shiryar Allah ce da yake shirya da wanda ya ga dama duk kuma wanda Allah ya batar da babu mai shirye da shi saboda haka alqur'ani ana son a girgiza zukata da shi ma'ana zukata su raurawa lokacin da suke jin ana karanta shi wannan kuma ba zai yiwu ba sai tare da fahimtar ma'anarsa tare da fahimtar sakon da yake dauke da shi wanda yake jin maganar da baya fahimtar abin da ake karantawa babu abin da zai girgiza masa zuciya kamar a ce wanda yake karantawar yana fahimtarsa ko yana sauraron abin da yake fahimta ce wala yakun hammu ahadikum akhirar sura kai zan damuwar ɗayan ku shine ya zai kare sura wato ya zai kai karshen sura kai zan to wanda ita ce damuwarsa zan to damuwarsa fahimtar abin da yake karantawa damuwarsa abin da yake karantawa ya rika ratsa zuciyarsa wa idza sami'u ma unzila ila rasuli tara a'yunahum tafidu min ad-dam'i mimma arafu min al-haqq idan sai rika fitar da hawaye yayin da ya ji abin da ya ratsa zuciyarsa abin da ya tsorata shi ya girgiza shi wannan shine manufar karatun alqur'ani shine manufar sauraron karatunsa haka sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun kasance tare da alqur'ani sun kasance masu karanta shi don ya musu tasiri a zuciya ba wai kawai manufarsu shine kawai su haddace shi ba a ce mutum mahaddaci a ce masa alaramma a ce masa gangaren a ce masa gwani a ce masa ba wannan ne manufarsu ba manufarsu shine su karanta su fahimta shi yasa kamar yadda masana tarihi suke cewa galibin sahabbai yawancin su ba su haddace Qur'ani ba yawancin su ba su haddace Qur'ani ba mahaddata al daga ba aka rika samun amma a lokacin sahabbai ba wannan ne gabansu ba ba daga cikin gabansu anas dan malik yana cewa idan qara'a ahaduna aw idza qara'a ar-rajulu minna surat al wa ala imran azuma indana idan ɗaya daga cikinmu aka samu ya karanta baqara da ali imran sai zama wani babba a gurin wanda yake nuna maka cewa makaranta bakara da ali imran din ba su da yawa sai yasa sai zanto waɗanda suka haddace wannan suna yin girma a idan mutane saboda ba kawai haddar ce, ba kawai sanin bakin bane ba kawai iya rera shi bane a'a sanin abin da suke karantawa da fahimtarsa wannan shine su da ake ce makaranta shi yasa malamai suka ce faɗar annabi sallallahu alaihi wasallam da yace yawmun nasu aqra'uhum bi kitabillah wanda zai wa mutane limanci wanda ya fi su sanin littafin Allah wa aqra'uhum wanda fi su karanta littafin Allah malamai suka ce aqra'uhum a wani lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam aqra'uhum bi kitabillah shine afqahuhum bi dinillah shi ne yafi fahimtar addinin Allah saboda abin da yake karanta wa din yana fahimta in ya zanto ya fi kowa sanin alqur'ani ma'ana ya fi kowa sanin addini saboda ka ba ana nufin tsurar karatun ba zallar karatun ya iya rera shi ya iya tajwidi ya iya waye ya iya waye ba wannan ne ba Abin da ake nufi wanda ya karanta shi ya fahimta shi yasa a wata ruwaya a cikin mustadrak na hakin ta zo da afqahuhum bi kitabillah wanda ya fi su fahimtar littafin Allah domin su ne alqurra'u din su ne makaranta a wancan lokaci a cikin littafin akhlaqu hamalatul qur'an na al-ajurri ya kawo asar din Abdullahi dan Umar da yake cewa kunna sadra hadhihi al-umma mu mun kasance a farkon wannan al'umma wato yana nufin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama wa kana ar-rajul min khiyari ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ma ma'ahu illa surata min al-qur'an sai kaga wani ɗaya babba daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama bai haddace wani abu sai sura ɗaya daga al-qur'ani sura ce guda ya haddace amma kuma yana cikin manyan sahabbai yana cikin khiyaru ashabi rasulillah yana cikin khiyaru ashabi rasulillah yace wa kana al-qur'anu thaqilan alayhi suna jin nauyin alkur'ani domin karanta shi suke yi kuma su ƙoƙarin su aikata abin da suka karanta su aiwatar da shi su ga abin da suka karanta ɗin nan ya fito a aikace a rayuwarsu ta yau da gobe shi yasa alkur'ani yake masa nauyi inna sanulqi alayka qawlan thaqila haka Allah ya sifanta alkur'ani cewa magana ce mai nauyi nauyin ta ko shine abin da take kunshe da shi na umarni da hali na dokoki da ubangiji su bani wata ala'i bayar a cikin sa saboda haka yayin da kake karantawa kana jin dokokin Allah ne yi kaza bar kaza yi kaza bar kaza ka zama kaza kar ka zama kaza saboda haka nauyi ne kake tsara ji ubangiji na dora maka saboda haka suna jin alqur'ani nauyi ne akan su yake cewa wa ruziqul amala bihi kuma sai aka azurta su aiki da shi ya zanto abinda suka karanta din kuma suna aiki da shi sai ya ce wa inda akhir hadhihi al-umma yukhaffafu alaihim al-qur'an amma na bayan bayan wannan al'umma al-qur'ani zai zo musu da sauki za a ta haddasa za a ta haddasa hatta ya qara'uhu as-sabi wal a'jami ta ka ga yaro kankan ya haddace qur'ani kaga wani wanda baya jin ko muhim a larabci ya haddace al-qur'ani ko taho in kace ka bai sani ba amma ko ma haddaci ne saboda a wannan lokacin ba aikin ne aka sa a gaba ba fahimtar ce ta dami mutane ba abinda ta dame su shine su haddace kawai ka ya haddace amma bai san yake hadda bai haddace ba sabanin su a wancan lokaci kamar yadda Abu Abdurrahman Sulami yake in sa karanta aya goma ba sa wucewa har sai sun fahimci ma'anarta da hukunce hukuncinta kuma sun yi aiki da aya goma ba sa wuce su sai sun fahimci ma'anarsu sun yi aiki da su kaga ce za a jima kafin a kai ƙarshen Qur'ani a karanci shi ne ya ce wa inna akhira hadhihi al-umma yukhaffafu alaihim al-qur'an hatta ya as-sabiy as-sabiy wal-a'jami yace fala ya'malu amma kuma ba sa aiki da abin tunda baka gane abin da ka karanta ba sai zaka aiki da shi ba zai yiwu ka sa shi a aikace ba har sai ka fahimci abin da aka gaya maka baka fahimci saƙon ba ta yaya zaka zartar da abin da aka aka aka umarce ka da shi hakanan a wata ruwa yake cewa laqad ishna dahran tawilan wa ahaduna yu'ta al-iman qabla al mun yi rayuwa tsohuwar rayuwa wata tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikin mu sai an ba shi imani kafin alkur'ani wato sai ya zanto mutum ne wanda ya san Allah yake kuma kokarin bin Allah kafin ma ya samu karantar alkur'ani. yace fatanzilu suratu ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa yata'allamu halalaha wa haramaha wa amiraha wa jaziraha wa ma yanbaghi an yaqifa indahu minha idan to alqur'ani ko sura ta sauka ga annabi sallallahu alaihi daga cikin sahabbai ya tsaya fahimci ya karanci abin da yake cikin ta na halal da abin da yake cikin na haram da abin da yake bada umarni a cikin ta da abin da yake gargadi a cikinta. ya tsaya a inda iyakokinta ciki ya ce sun mara aiki rijalin sai kuma yanzu lokaci ya yi tafi ya tafi bayan annabi sallallahu alaihi wasallam sai na ga wasu mutane yu'ta ahaduhum alqur'ana qabla al-iman dayan su zaka ya haddace qur'ani amma ko ba imani a cikin zuciyarsa wanda wanda ya ji tarihin khawarij ya sai san haka khawarij dayan su yana karanta alqur'ani amma annabi ya ce la yujawizu hanajirahum لا يجاوز تراقيه بايا وطا مقوشن لاش سنة كانت القرآن أما باسا فهينتا سبولة بسبولة باوننتي باوننني أقبان سبا ما فهينتا تي تشامس كيبا تشين ايكي سوا ثم رأيت رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان فيقرأ ما بين فاتحة الكتاب إلى خاتمه أو إلى خاتمته ɗayansa kaga ya ɗauko karatu tun daga fati har zuwa ƙarshen alƙur'ani ya ce la ya jiri ma amurhu wala la wala zajiruhu bai san abin da yake umarni a ciki ba bai san abin da yake tsawatarwa a ciki ba bai san umarnin ciki da tsawatarwa ciki ba wa ma yan baji an yaqifa indahu minhu bai san inda wanda abin da zai tsaya a wajensa ba a kansa ba bai sani ba yansuruhu nasran dakli yana watsa sa kamar yadda ake watsa kwallon dabino haka karatun kawai yake zurzurzur ka ji shi yana karatu ana ana ana masa kirari amma bai san me yake karantawa ba duk wani abu wani harafi ko wata kalma duk ya haddace yawancin alkur'ani ka tambaye shi kaza zai ce guda ne alkur'ani farde ne waye waye biya sani amma kuma banda wannan bai san komai da yake karanta ba wani ma za ka same shi ya fi kowa keta alfarma alkur'ani duk daga haddace tare da shi saboda bai san bai ke karanta ba bai san hukunce hukuncen abin da yake karanta ba kuma sannan ba imani a cikin zuciyarsa idan muka tuna hadisin da imamu ahmad da tsabarani da da tsabarani da wasu daga da bai haƙi suka ruwaito hadisin abdullahi ibn amr da abdullahi ibn abbas da wasu daga cikin sahabbai uku ba ibn amir inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa aktharu munafiqi ummati qurra'uha aksaru munafiki ummati qurra'uha mafiya yawancin munafikan al'umma ta sune makaranta alqur'ani sune makaranta kuma za ka samu a yanzu za ka gaji yawa ga mutanen nan sun haddace alqur'ani amma kuma sun fi kowa tsiya sun fi kowa lalata in ka aje shi ya iya karatun alqur'ani amma kuma ba ruwansa da ya san ma da yake karanta ballantana ma ya aikata abin da yake karanta ba to shi kaga tadabburin shi ne ma'ana shi ne fahimtar ma'anar abin da suke karantawa bibiyar ma'anar abin da suke karanta kokari ka aikata abin da suke karanta a aikace wannan shine manufar saukar da alqur'ani bi yadabbaru ayati shi dan su fahimci ayoyin sa fahimta ta sosai wannan shine yasa Allah ya saukar da alqur'ani to amma sai kaga a yanzu mutane abin da suka dauka shine a yi sauri a yi gaggawa a sauka in karatu ma aka ɗauko ko tafsiri ake ƙwari ake ya za a kai sauka a yi sauka wadda ko ba wannan bane in ka sauka ina za ka ka yi ta tafiya a kai amma mai yana dalilin sai ka sauka abu jamra ɗaya daga cikin almajiran ibnu abbas sai yake gaya wa abdullahi dan abbas wata rana yake cewa inni sari'ul qur'a inni sari'ul qira'a inni aqra'ul qur'ana fi salati ina da taurin karatu cikin kwana uku nake sauka yake gaya wa abdullahi dan abbas aini a kwana uku duk kwana uku sai na sauka shine sai abdullahi dan abbas yake ce masa la an aqra'a surata min al-qur'ani fi laylati فأتدبرها وأرتلها أحب إلي من أن أقرأ القرآن كما تقرأ إن كرنت القرآن أدلي إن كرنت سورة لا أدلي in karanta ta karatu daki daki in kuma fahimci ne kike cewa wannan ya fi soyuwa gare ni sama da in karanta ƙwar'ani kamar yadda kai kake karanta shi wato karanta sura ya fahimce ta ya gane ma'anoninta ya yi nutso cikin asirarinta ya ce a habbu ilayya min an akara alkur'ana kama ta kara ya fi min soyuwa a karanta alkur'ani kamar yadda kai kake karanta shi saboda haka magabata suna ɗaukar alkur'ani saƙonni ne saƙonni ne na Allah subhanahu ko kowace aya wani saƙo ne kuma saƙon nan zuwa gare ka kai ɗan adam saƙo ne zuwa gare ka to babu rashin tunani da rashin dabara da rashin wayo mahalicinka ya turo maka da sako amma baka da maka san me yake gaya maka ba wani sako ya turo maka shi sa al basri yake cewa inna man kana qablakum ra'aw rasaila min rabbihim waɗanda suka gabace ku abinda suka ɗauki Alkur'ani saƙonni ne daga ubangijinsu fakanu ya tadabbaruna ha bin laili wa ya ha bin nahar da daddare su rika karanta saƙonnin nan suna fahimtar ma'anonin da rana kuma su rika neman ina ma'anar take a cikin ayyukansu su rika neman ina wani abu ne za su ɗabbaka wannan ma'anar da suka aikata a cikin kara kai nasu da kai komansu na na yau da gobe saboda haka alkur'ani yana buƙatar tadabburi shi yasa ibnu taymiya kamar yake cikin majmu'ul fatawa mujallad na 23 shafi na 55 yake cewa wal matlub min alquran huwa fahmu ma'ani abinda ake bukata wajen karatun alqur'ani shine ka fahimci ma'anarsa wal amalu bihi ka kuma yi aiki da abinda ka fahimta fa in lam takun hadhihi himmatu hafizihi lam yakun min ahli al-ilm wad-din hmm. in dai wannan ba shine abin da ya damu mai haddarsa ba to wanda ba za a lissafa cikin ma'abota ilimi ko addini ba wanda zai zanto yana ƙoƙarin hadda amma ba himmasa ya fahimta ya aiki da abin da yake hadda ba ya ce to wanda ba za a lissafa shi cikin ma'abota ilimi ba ballanta na a lissafa cikin masu ma'abota addini saboda abin da ake bukata shi ne karanta shi a fahimce shi kuma a yi aiki da shi ga Alƙur'ani shi zai gyara zuciya yana da gaishin abinda suke gyara zuciya kamar yadda ibrahim al-kawwas ko ibrahim al-nakhai ɗaya daga cikinsu yake cewa da'ul qalbi khamsatu ashiya abu biyar ne suke magance cutar zuciya na farko sai ce qira'atul qur'ani bit tadabbur qira'atul qur'ani bit tadabbur karanta Alƙur'ani tare da fahimtar ma'anarsa da nutsu cikin fahimtarsa Wannan yana ɗaya daga cikin abin da yake wanke zuciya ya gyara ta sannan abu na biyu ya ce wa khala'ul ne da rashin cika ciki ko dai yawaita azumi ko kuma rage haɗama wajen cin abinci mutum ya ci ɗan kaɗan ya tashi bi hasbi mri'in minkum luqaymatun yuqimna sulbahu haka nabi ya ce ya ishi mutum ɗaya daga cikin ku ƴan lomomin da zai tsayar masa da cikinsa zai tsayar masa da rayuwarsa saboda haka ba a san take ciki da abinci ko kuma ya zanto mutum kawai ba shi da wasu 'yan ranakun da yake ɗan filin azumi to rashin take ciki ɗin nan da abinci yana ɗaya daga cikin abin da yake wanke zuciya kamar yadda yake faɗa abu na biyu shine yace qiyamul layl tsayuwar dare tsayuwar dare kuma da an san karatun qur'ani ne a cikin ta saboda ka kaga dai an dawo batun tadabburi ga munajatin ubangiji tare da tadabburi shi yasa wasu daga cikin malamai suka ce inda nashi'atul layli hiya ashaddu wat'an wa aqwam qila tace ana nufin tsayuwar dare ita ce take sawa hadda ma ta tsaya a kwalwarka shi yake ba da damar tadabburin alqur'ani take sa ka fahimci alqur'ani tsayuwar dare sannan at-tadarru inda as-sahri at-tadarru inda as-sahri lokacin da gefin asuba bayan mutum ya yi tsayuwar dare kuma ya tsantsantar da kai yana ta addu'a yana ta neman gafarar ubangiji wa bil ashari hum yastaghfirun kanu qalilan min al-layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun dan baccin su kadan ne da daddare in ji Allah baccin su kadan ne da daddare amma idan asuba ta yi kuma sai su yi ta neman gafarar ubangiji gefin asuba ba sa ruduwa da abin da suka yi na kiyamun laili fatan su Allah ya karba ya gafarta musu kurakuran su da gazawar su sannan abu na biyar ya ce mujalasatu salihin zama da mutanen kirki zama da mutanen kirki abin da yake gyara zuciya واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون ka كهقر da kanka Allah yake ga nan ka hakurkurtar da kanka tare da mutanen nan da suke bauta wa Allah safe da yamma su ne mutanen kirki zama da mutanen kirki da bai ce zama da mutumin kirki kamar zama da mai sayar da turare ne ko dai san maka ko kuma ka saya ko kuma ka ji kanshinsa wato dai ba za ka tashi haka nan a banza ba sai ka ɗanɗani wani abu na albarkar abin da yake tare da shi to wannan shine manufar qur'ani shine dalilin da yasa ibnu eh, ibnu al-qayyim ana yake gaya mana cewa waɗannan abubuwa guda uku dole su samu idan muna so mu samu wato tadabburan alkur'ani lalle a samu shi karanta alkur'anin kansa ana so a samu tasirin dole aka samu karanta alkur'anin kansa sannan kuma a samu karatun da yana shiga zuciya mai rai yana shiga alkalbul hayy yana shiga rayayyar zuciya zuciyar rayayyar dole ta gaurayar ikhlasi ba za ta zama rayuwa ba sai ta zama ikhlasi mai yi ran Allah wanda zai rika karatun alkur'ani dan kawai a ce da shi makaranci annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin abu huraira hadisin da imam muslim ya ruwaito mutane uku wanda da su ne za a fara rura wuta da su a ranar jahannama ranar alkiyama daga cikinsu akwai wanda ya karanta alkur'ani ba dan Allah ba kawai dan a lissafa shi cikin makaranta a zo da shi ce mai kai ya ce ai eh, Allah sanar da shi ni'imar da ya masa ta alkur'ani da ya ba shi ya ji cewa eh an shi ce mai kai ya ce ya karanta alkur'ani ya karanta ce a kare karanta da a ce maka makaranci kuma an faɗa sannan yi umarni a jashi giri zuwa wutar jahannama ka karatunsa bai amfani shi ba dama guda uku ɗin nan su annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa da wanda yake makaranci wanda shi ne wanda Allah subhanahu ta'ala ya bashi alqur'ani wanda ya kamata ya zanto mai dauke da sakon Allah ya isar da sakon Allah zuwa ga al'umma ya alimantar da su ya sanar da su ya wa'azantar da su ya ja su, sai wanda yake fita jihadi fi sabilillah wanda shi kuma kamata ya zanto mai bawa addinin kariya daga waɗanda suke ƙwarin su yi farmaki a kansa ko akan masu yinsa ya ba shi kariya da ƙarfin da Allah ya ba shi da ƙarshen da Allah subhanahu wata'ala ya ba shi sai na ukun wanda Allah ya ba shi dukiya wanda kamata ya dukiyarsa ta zama abin da za a yi amfani da ita wajen taimakawa addinin Allah da taimakawa bayan Allah ta hanyar sadaka ta hanyar taimako waɗannan guda uku a kansu addini yake kafuwa addini bai kafu ba sai akan waɗannan mutane uku akan mai ilimi sannan kuma mai abin da mai jihadi sannan kuma mai dukiya to in ya zanto suka karkace sosai sun fi kowa shiga taskwara da gobe kiyama saboda su ya fi kamata su kowa tsayawa da addinin Allah to shi yasa zama su ne awwalu man tusa'aru bihi min nar yawm al-qiyamah su ne farko wanda za a rura wutar jahannama da su saboda su ne saƙon Allah subhanahu wata'ala yake kan yake a kansu su ya kamata su bawa addinin kariya kuma sai ya zanto ba su yi dan Allah ba shi yasa za mu ga magabata suna karanta alkur'ani amma sun ɗauke shi ibada ce tsakaninsu da Allah ba wani abu da za su riƙa nuna wa mutane cewa suna yi ba har ma ba sa so a san cewa suna yi saboda wani abu ne tsakaninsu da Allah suna gudun wani abu na riye ya shigo ciki wannan istoshi na magabata ya wato ta sun yawaita akan wannan riye da suke kokarin koye abin da suke yi na bautar Allah musamman ma abin da ya shafi karanta alkur'ani saboda ba manufarsu shine a ce da ɗayansu makaranci ba ko a ce ya yi sauka amma manufarsu shine su samu haɗuwa da ubangijin su samu saduwa da kulla alaƙa mai ƙarfi tsakaninsa da ubangijinsu asir ibn abi bakar ibn abdulaziz ibn marwan kamar yadda zo cikin tarihu dimashq na ibn asakir haka nan abu ubay al-qasim ibn sallam a cikin littafin ta fada'il al-qur'an ya rawaito cewa shi asir ibn abi bakar ibn abdulaziz sun tafi ƙasar sham don ziyarar A Suleiman ibn Abdul Malik ɗaya daga cikin sarakunan daular Banu Umayya tare da shi akwai Umar dan Abdul Aziz sai suka sauka a wajen Abdul Malik ibn Umar ibn Abdul Aziz wato dan Umar dan Abdul Aziz da haka suka sauka cikin dare kuma ba shi da aure haka gidansa suka sauka bayan an ci abinci an kwanta kowa ya abin nan ya ja bargo ya rufa alamar bacci ya ɗauki kowa sai ya tashi ya kashe fitila sai ya shiga karatun alkur'ani yana sallah yana karanta alkur'ani sai ya zo kan fadar Allah a fara'aita in matta'nahum sinin thumma ja'ahum ma kanu yu'adun ma na an ma kanu matta'un a fara'aita in matta'nahum sinin ashe baka gani ba ko baka bani labari idan muka ba su wato muka jiyar da su daɗi a rayuwarsu na tsawon shekaru sun thumma ja'ahum ma kanu yu'adun sannan abinda ake musu alkawari zai zo ya zo musu wato mutuwa ta zo musu ko alkiyama ta tsaya ma gana anhum ma kanu matau, abinda suka kasance suna jin daɗi a baya ba zai wadatar da su komai ba ba zai amfana musu komai ba da ya zo kan wannan ayar sai ya rika maimaita ta yana ta kuka yana ta maimaita ta yana ta kuka ashe shi kuma asim ibn abi bakr yana yana jin sa yayi fakam kamar bacci yake yana jin sa yana tai yana yana ta kuka yace har na tausaya masa nace kan ma kukan nan ya kashe shi saboda ya je da sauransu kukan nan ba ya kashe shi ya ce kawai sai dai kamar irin miƙa alhamdulillah subhanallah irin kamar ya tashi daga bacci dai ya nuna masa abin nan yana jin haka sai ya tashi ya shuru ya ce daga nan ba kara jin mutunsa ba ya sake cewa komai ba saboda baya son amma fahimci me yake yi wani karatu ƙur'ani yake a cikin hilyatul auliya na abin nu'aib jalladi na biyu shafi ɗari da bakwai ya kawo ruwaya daga sufiyanu sauri sufiyanu sa'idu sauri yake cewa kana amalu rabe ibn husayn sirran kullahu aikin rabi ibn husayn al-kofi ɗaya daga cikin manyan tabi'ai ne ɗaya daga cikin manyan tabi'ai ne ya yi zamani da annabi sallallahu alaihi amma bai taɓa ganin shi ba mutumin kufa ne yana daga cikin ubbad yana da cin su hari na kufa arrabe ibn kufai za a yi sunan sai na yawan zuwa wani lokaci a wurin tasiri da sauran ba da ruwaya da yawa amma kuma mutum ne mai tsoron Allah ɗaya daga cikin almajiran Abdullahi dan masu kusan ana cewa cikin almajiran Abdullahi dan ma ba kamar sa. ba wanda abdullahi dan mas'ud yake girmamawa kamar sa in ya shigo wajen abdullahi dan mas'ud to za a dakatar da kowa har sai ya gama bukatarsa sannan a ba mu wasu izini su shigo tare da yana cin almajiransa har abdullahi dan mas'ud yake cewa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai ganka da sai ya soka saboda irin ɗabi'arsa da halayyarsa da nagartarsa da imaninsa da tsoron Allah haka ayyukansa duka sirri ne kokari yake koya aikinsa ba kokarin bayyana aikinsa yace da sauri yake cewa mutum ne zai shigo ya same shi ya bude mushaf ya bude qur'ani yana karantawa da ya ga wani ya shigo sai sauri ne saboda kada amma ce yana an ganshi yana karanta ƙur'ani, to katanta da waɗanda za su zo su saka lasifika a unguwa mutane sun yi bacci su kama wai sauka suke saboda aka hasa ne suna karatu kuma ana ta gaggatsa karatun saboda ya sai riga sun ce sai sun sauka a daren an hana kowa bacci ka kwatanta aikinsu da aiki wannan aiki na farko dai alkur'ani suka ɗauka amma kuma saɓon allah suke da shi saɓon allah suke da shi domin duk wanda zai shiga haƙƙin wani annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo masallaci wasu suna daga murya akan wasu annabi ku rage wa ku daina daga muryar junan ku da Qur'ani a cikin masallaci inda ma dan ibada ce sallah suke yi nafila suke bare haka kawai mutum mutane kawai haka ba gaira ba dalili su tsari wata bid'a a zo a kunna lasfika unguwa wasu ma ba a masallacin ba wani guri ne kawai za a ɗaura lasfika ko wata kwangila ce ko menene suka ɗauko a zo kawai a kama karatu wannan saban Allah suke yi kasu zaci cewa wai Allah subhanahu wata'ala yana son wannan aiki da suke idan karatu kuke yi dan Allah wa kuke sanarwa da kuka sa su fita a cikin uwa wa kuke gayawa in Allah kuke gayawa yana buƙatar sai kun sa masa fita a tu'allimuna Allah bi dinikum wallahu يعلم ma في السماوات وما في الأرض ولله غيب السماوات والأرض ما ba wani abu da Allah yake koyuwa gare shi ya san abin da alimun bi zati sudur ko baka furta ba ma ya san to menene yasa ka ka hana wani yana nan bashi da lafiya yana so ya samu dan dama dama ya yi bacci ka hana shi bacci baka dau sa ba wasu yara ne ƙanana ana so su yi bacci ka hana su bacci ba ka alhakin su ba wani ya fita ya wahala ya jiga ta a gari ya yi kushuba ba ya gaci ya zo yana buƙatar bacci Allah ya san ya dare ya zama lokacin bacci ne lokacin hutu ne haka Allah ya kira shi huwa allazi yatawaffakum bin laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar waj'alna al ba ta. ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya dare ya zama hutu ne ka hana shi hutawa da wani abu na bid'a marar asali sannan wani zai tashi ya kiyamun laili yana buƙatar tattaro hankalinsa guri guda muna maganar tadabburin Alƙur'ani yayin da suke karanta a ashaddu wata'an wa aqwa qila to amma kai da rugugin lafi ka ka hana shi wannan tadabburi kana jan ka hana shi wannan tsayuwar daren kuma ka ce duk da wannan kai lada kake so ka samu wurin Allah ko wata biyan bukata kake so ka samu wurin Allah ka duba wannan in ya buɗe mushafi yana gama wani ya shigo zai sauri yanzu kada a ce an gaishe yana karanta alkur'ani ibrahimun nakai ibrahimun yazid an-nakhai ɗaya daga cikin tabi'ai ko ɗaya daga cikin almajiran abdullahi dan mas'ud ya kasance idan yana karatun alkur'ani sai wani ya shigo ko wani ya kwamfasa tsofa ya nemi izinin zai shigo inda yake to sai maza ya rufe qur'ani wakala sai ya ce la yara anni aqra'u anni aqra'u hadha alqur'ani kull sa'a sai ya sauri ya rufe ce kada ya je ya cewa koyaushe haka nake ko shi aka zo aka same cikin karatun qur'ani nake wai gudun kada a ɗauka ma wai su karatun ƙul'ani ne sai sauri ya zama amma wani sai ya shigo cikin jama'an ma sannan zai fara mummutsa baki wai shi makaranci ne wannan ba shi ne aikin magabata ba kuma wanda zai yi wannan sai ina zai samu fasahi na ubangiji har ya samu fahimtar ma'anonin alƙur'anin kamar yadda waɗancan suka samu ولا سامي شبه وانا قصة إبراهيم النخل إتنا نتشكي لتهم فضائل فضائل القرآن نا أبي عبيد القاسم ابن السلام لتهم حيلة الأولياء لأبو نعيم أبو عبيد يا رويسو أشكي لتهم فضائل القرآن وانا متن يا زوغرن تميم الداري ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama suka zauna suka ɗan yi hira na wannan lokaci har dai ya ga shi tamimu dari ya saki jikinsa da shi sai yake tambaye sai ya ce kam juz'an taqra'u min quran wai yake tambayar wannan sahabin wai kullum juz'i nawa yake karantawa da daddare irin yana so shi ma ya bashi labarin me yake yi da yake tambayarsa yana faɗa masa haka fa ghadiba jiran sai baci wace irin tambaya ce wannan ce la'allaka min allazina min allazina yaqra'u ahaduhum alqur'ana fi layla thumma yusbihu yaqulu qara'atu alqur'ana layla yace wata kila kai mutumin nan kana cikin mutanen da za su kwana da daddare suna karanta alkur'ani sannan da safe su rika jiya da daddare sun karanta alkur'ani ko sun yi sauka kana cikin su yace fa wallazi nafsi bi yadihi la an usalliya arba'a raka'atin nafilatan ahabba ilayya min an aqra alqur'ana fi layla thumma usbihu fa aqulu qara'tu alqur'ana laylatan layla yayin rantsuwa ce na rantsa da wanda raina ke hannunsa in tashi da daddare tsakanina da Allah in yi a hudu ta nafila ta fi min alheri akan in karanci alkur'ani da dare in fayi gari ina cewa mutane jiya da dare na yi sauka saboda wanda ba alheri ba to ka kiyasta wannan ka kwatanta wannan da abin da muka ga magana akan ce yi raka a hudu tsakaninsa da Allah na nafila ya fi ya zauna yana karatun alkur'ani ma ba lafitika ba amma daga baya ya fito yana gaya mutane to ina wanda tun san da yake karatun alkur'ani duniya ta ji mulki ya sanar in ma su ka ta dauke sai a tsaya sai an gyara saboda a ji cewa fa ba su fa tsaya ba to har kullum ita bid'a haka take wahalar da mutane kuma ta wahalar da mai ita ta wahalar da wanda yake kusa da shi ba shi kadai zai har kai ma da kake kusa da shi ta wahalar da kai yanzu da shi kadai ta shafa ya je can yayi abin sa waye damu da shi sai dai a masa a zai gyara amma ya cika abin nan sai kuma waɗanda suke tashi su danna karatun ƙwani a mutum ya tashi ƙarfe ukun dare sai ya sa karatun alƙur'ani ya wari bolon ya tafi kuma ya kwanta wai shi a tunaninsa abin kirki to me ya yi hikimar ka tashi mutane daga bacci me za su yi maka shirin sallah asuba karfe uku karfe hudu za a yi sallah asuba wajen shida saura kaɗan ya tashi ya sa karatun qur'ani ya ya koma ya kwanta kawai dan kawai littafin din mutane ya hana su sakat in aka yi masa magana ya ce alqur'ani ne fa ana so a hana shi sa karatun alqur'ani kaga ya tara gangamin jahilai yanzu wani masu batin da karatu da za su fi ce za a hana su ce za a hana su karatu alkur'ani ce za a hana su bautar Allah za a hana su alkur'ani ne ba a so ai ba haka aka ce ba wannan tsakaninka da ubangiji in har bauta masa kake don ta samu lada to yana jin ka da inda kake ba inda za ka shige ka ɓuya ko ka ce yanzu duhu ne baya jin ka baya ganin ka sai ka sa masa lafi ka sannan sakon zai je masa ba buƙatar wannan sannan ya rawaito mana daga abdullah dan mas'ud wani mutum yake cewa qara'atul qur'ana kaza wa kaza yake ga mata ai albariha je da dare na karanta kaza kaza kaza yana bada labarin abin da ya karanta na alqur'ani sai ibnu mas'ud yace hazbuhu min qira'atihi kalamu." wannan maganar shine sa na karatun sa. wannan maganar da yazo yana faɗa shine sa kawai ko kuma ce zalika hazbuhu min qira'atihi wannan shi ne rabin nasa ma'ana ya barar da ladan sadaka wannan surutun da zai yi shi ne kamar yadda ya zo cikin hadisin Abu Huraira qara'ta li yuqala qari'un wa qad qila wannan shi ne rabon kai dan a ce maka makaranci kuma an faɗa malam yace fa in qila idza kana at-ta'thir inma yatimmu bi majmu' hadhihi fama wajhu dukhuli adati aw في قوله أو القى السمع والموضع موضع واو الجمع لا موضع أ التي هي لإحدى الشيئين لأحد الشيئين ما لا يجيسوا إذا ذ ن أ ك ت ي تاثير عبد الله ك ر ينا سامواني إذا ذ ا ولدنا أ ب و واب بيسن لمن كان له قلب أو و القى السمع وتينا لحنكلي ينا للزوجيا لا فييا ر sannan kuma ya kasa kunni sai waɗannan abubuwan biyu sun haɗu sannan a samu tasirin me yasa aka kawo au au kuma tana nuna ɗaya daga cikin abubuwa biyu kamar a ce liman kana lahu qalbun au alkasama wato ga wanda yake da lafiyayyar zuciya hankali zai samu tasirin zai samu fahimtar alkur'ani ko zai samu azantuwa da alkur'ani au a ko kuma wanda ya kasa kunne wato ko wannan ko wannan yace amma kuma a maganar ibnu kayyim tana nuna cewa bayan ka kasa bayan ka kana da wato ya zuciya sai kuma ka kasa kunne ka saurari abin da kake karantawa ka halarto da zuciyarka lokacin da kake karatun kada hankalinka ya tafi wani guri sai waɗannan abubuwa sun haɗu sannan ake samun wannan zikira ɗin da ubangiji ya ambata wa'azantuwa ɗin, tasirantuwa ɗin, ba za ta samu sai waɗannan biyun sun haɗu shi ne ce idan kana ta'siru idan ya zanto ta'sirin inna ma mu bi shigo hadhihi sai waɗannan duka sun haɗu sannan ake samun tasirin fa ma wajhu dukhuli adati au. ya aka yi wannan au ɗin ta shigo fi qawlihi au al a cikin fadar sa aw me yasa aka ce au ko kuma wal wa mawdi wa wal jami kamata a ce wa al-qasama maimakon au kamata a kawo wawo wacce take nuna hada abin duka biyu ba kowanne yana cin gashin kansa ba la mawdi au allati hiya li ahadi shay'ain ita au tana nuna ko wannan ko wannan to shine sai yake cewa qila hadha su'alun jayyid wannan tambaya tambayar tana da kyau wal jawabu anhu an yuqal khurrija al kalamu bi aw bi i'tibari hal al mukhatab al mad'u an kawo au a cikin zancen ne domin la'akari da halin wanda ake yi wa maganar kuma ake kiran shi zuwa ga wannan abin da ake faɗa a cikin ayar akwai wanda yana da wannan akwai kuma wanda wannan yake bukata kamar wato rukunin mutane ne guda biyu ko kashe-kashen mutane ne guda biyu ake magana da su kowanne aka dubi ɓangarensa wanda zai sa in ya samu wannan zai amfana ɗayan kuma sai ya samu wannan shi kuma zai amfana shi ne sai ya ce fa'in da minan nasi man ya kuna hayyar kalbi wa iyahu ta malfitrat daga cikin mutane akwai wanda yake rayayyar zuciya kuma zuciya mai fahimta alƙalbu ana nufin al'aqlu ana nufin hankali tammal fitrati kuma fitararsa asalin halittarsa wato halittarsa ta asali tana nan cikakkiya bata gurɓace ba bata gauraye da wani yamutsun rayuwa ba yana nan kamar yadda Allah ya halicci zuciyarsa farakal bata samu gurɓacewa ba فإذا فكر بقلبه تولى إليه zuciyarsa. القرآن يتنا لي لزوتي يسا وأنكم زوتي يسا اشتنا ننقري وجال بفكره يكيك عودة ننسى دله قلبه Akluhu, على صحة القرآن To zuciyarsa da hankalinsa za su nuna masa ingancin alkur'ani wa annahu alhaq kuma alkur'ani gaskiya ne wato wannan ana maganar wanda Allah subhanahu wataala ya bar shi kan fikirarsa to ko ba a zo an karantar da shi ba wannan fiɗirar da Allah ya masa hasken fiɗirarsa hasken halittarsa ta farko da Allah ya yi masa da zuciyarsa wacce take bata gurɓace ba ko baka karantar da shi ba ka zaunar da shi kai masa karatu shi da kansa in ya tsaya ya tunani da kwakwalwarsa da hankalinsa zai gane eh lallai alkur'ani gaskiya ne baya buƙatar koyarwa baya buƙatar sai an zaunar da shi an bashi darasi saboda zuciyarsa gare take bata gurbace ba fitrarsa asalin halittar da Allah ya yi masa bata lalace ba kamar yadda Allah ya ce Allah subhanahu wataala ya ce khalaqtu ibadi hunafa na halicci bayina masu karkacewa duk wata barna wato wanda suke kan fitrat Allah allati fatara an alaiha suna kan asalin halittarsa da Allah ya yi saboda kowa Allah yana halittarsa akan fitra ne kullu mauludin yuladu ala alfitra duk wani da za a haife shi duk wani jariri da za a haife shi ana haifar shi ne akan wannan fitra wato halittarsa ta asali shaidanu ne daga baya suke zuwa su ainihin karkatar da mutum to idan ya zanto fitirarsa ba ta lalace ba ta gurɓace ba shi da kansa ya zauna ya tunani ya yawo da hankalinsa shi kansa da kansa zai iya gano Alƙur'ani gaskiya ne ba sai an koya shi masa ba wa shahida qalbuhu bima akhbara bihi alquran zuciyarsa ta shaida abinda alqur'ani ya zo labarta baya buƙatar sai an karantar da shi to wannan shine kasan farko liman kana lahu qalbun kamar akwai wanda in yana da lafiyayyar zuciya to baya buƙatar sai an zauna in ta masa wa'azi an ta jan hankalinsa an ta lallashinsa ba sai an yi masa wannan ba shi da kansa zai fara gane cewa abin da yake yi din nan in bautar gunki ne ba gaskiya ke ba bai dace a bauta wani ba ko da yawa daga cikin wasu da yawa daga cikin larabawa sun kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam sun bar bautar gunki irin su sai na abubakar irin su wanda suka bar bautar gunki irin su waraqatan naufal irin su wanda suka bautar bautar gunki tun kafin alqur'ani ya fara sauka irin su eh, zai ibn nufai kakan sayyidina umar duk suna cikin waɗanda suka gane cewa bautar gunki ba gaskiya ba ba zai yiwu ba abin nan da muke sassaƙawa da hannunmu ƴaƴanmu ba in su gada ma su wulaƙanta shi su taka shi su yi bol da shi kuma a ce shi ne allahnmu mu ɗauko dabinan ajuwa mu mammatsa shi mu dunkule shi mu yi butun butumi mu bauta masa mun ji yunwa mu ci wahon ka kawo wani mu mammatsa ta yaya za mu bauta ba wannan ta yaya zai zama allah ba iya hana kare kanshi da komai saboda ka su da kan suka fara tunanin abin da suke ba daidai ba ne kaga wannan fitra ce lokacin wahayi mun bai sauka ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam fara masa wahayi da yaje gun waraqat ibn nawfal yace hadha an-namus alladhi jaa jaa Musa alaihi salam wannan shine dan sako sakon da yazo annabi Musa alaihi salam wannan farko farkon wahayi kenan saboda mai saboda fitrar da yake tare ita to akwai waɗanda liman kare na qalbun rayuwar zuciyar da yake ita ita kadai ta isa ta nuna masa ta nuna masa alqur'ani ta nuna masa gaskiyar abin da alqur'ani ya zo da shi wani kuma sai an karantar da shi shine au alqassam aw huwa sharif to amma karantar da shi din ba zai yi tasiri ba sai ya zanto yana da zuciyar yana da rayuwar zuci sai wa huwa shahid wa huwa shahid eh, ay wato yana halarce da zuciyarsa zuciyarsa tana tare da shi aka karanta masa to wannan shi ma alqur'ani zai amfane shi wanda wannan insha Allah shi ne bayanin da ibn qayyim zai mana zai mana magana akan haske da yake tare da mumini akwai hasko kai. in ana jirin haske akwai haskoki da yawa da yake tare da mumini akwai nurul tabi'i akwai nurul fitrati akwai nurul shar'i akwai nurul imani akwai nurul ittiba wanda ke tare da mumini har zuwa nurul madkhali nurul makhraji nurul alqabri nurul qiyamati har aje ga hasken da yasa nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim insha Allah a karatun gaba za mu karanta wannan aya Allahu nuru samawati wal ard mathalu nurihi ka mishkat abinda muka faɗa na dare Allah ya ba mu lada na kuskure ubangiji ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh